الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن وما سكلم دا سورا رمو نامنا قيسوا إرنتا الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala da ya sake bamu dama da zarafi na kasancewa a wannan bigire namu a wannan fili namu na mu gudu tare mu tsira tare kamar yadda muka sani wannan fili namu yana tattaunawa ne akan ababe da ka iya jawo wa ɗan adam fishi na Allah subhanahu wa wanda hakan kuma kan iya jawo wa ɗan adam azabar Allah subhanahu wa to don haka muke tattaunawa don mu gudu tare mu tsira tare muna tattaunawa akan haka ne saboda mu san abin mu guje shi to a yau ma insha Allahu akwai abu da za mu tattauna a kan shi wanda shi ma in mutum ya fada cikin shi zunubi ne da ka iya zawo wa mutum fushin Allah subhanahu wa ta'ala menene wannan abun shine abin da ya shafi imani da kaddara imani da kaddara yana daga cikin gishikan imani guda shida da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi batunsu a cikin hadisi domin lokacin da mala'ika jibril ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi akhbirni anil iman sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa mashi rukunan imanin nan guda shida tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir sai ya ce wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri yi imani da kaddara alkhairinsa da sharrinsa to a lokacin da mutum bai yi imani da kaddara ba kamar yaya bai yi imani da kaddara ba ya'ani bai yadda cewa duk abin da yake faruwa a duniya Allah ne ya kaddaro shi ba yana ganin cewa babu ruwan Allah duk abin da yake faruwa a duniya dan adam shi yake yin shi babu ruwan Allah a ciki to wannan ya yi kuskure ainihin ya fada cikin ƙaryata wasu ayoyi na Allah subhanahu wata'ala kamar irin ayar da Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar lalle mu dukkan wani abu da kuka gani yana faruwa a duniya mu muka halice shi kuma muka kaddara shi da ayoyi da dama da suke magana akan cewa Allah shi ya halicci ainihin duk abin da suke faruwa na alkhairi da na sharri a gidan duniya a ba daidai ba ne mutum ya yi tunanin zai tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala sai ce a ah, Allah subhanahu wa ta'ala ba shi ya halicci haka ba ba shi ya halicci sharri ba a'a qul kullum min indillah duka da alkhairi da sharri Eh, da kyaukyawan abu da mummunan abu ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik duk da Allah ya faɗi haka to amma kuma Allah subhanahu ta'ala ya gwada mana cewa wannan abin yana shafan ka ne kila saboda wani abu da yake a ranka wanda Allah subhanahu ta'ala a zahiri zai kankare maka amma asalin shi daga Allah subhanahu ta'ala yake a zamanin baya can an yi wasu mutane waɗanda su babu abin da suke yi sai kafirce wa ƙaddara kafircewa kaddara to a kafin zuwansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya, ya, ba su misali ya ce duk wanda ka gan shi yana kafircewa kaddara to ba majusan al'umar annabi kenan ma'ana idan aka ce mutum ba majuse ne ma'ana yana da addinin majusanci shine imani da alloli guda biyu akwai allan akwai allan alkhairi akwai kuma allan sharri to lokacin da mutum bai yi imani da ƙaddara ba kamar ya gwada cewa ɗan adam da yake yin sharrin nan shi yake halittar sharrin to wannan sai ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zanto ba majuse a cikin al'umma sannan rashin yin imani da ƙaddara yana gwada mana akwai tasgaro a cikin imanin ɗan adam domin rukunan imani din nan guda shida idan mutum ya bar ɗaya a cikinsu to ya samu babban giɓi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ka iya rusa dukkan ayyukan shi saboda bai yi imani da abin da ya kamata ya yi imani da shi ba ya kyale wani abu da ya cancanci a ce ya yi imani da shi wanda wannan kyale wanda ya yi ka iya gadar masa da fishin Allah ka iya gadar masa da rushewan ayyukansa ka iya gadar masa da rushewan addinin nasa ma gaba daya. muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon yin imani da dukkan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi mu yi imani da shi yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake biɗa daga wurin mu yadda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi za mu tsaya anan nan gurin insha Allah ku tare mu a shiri na gaba insha Allah za ku ji mu da wani sabon shiri wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh